majalisar ɗinkin duniya wani sa'e hada da kungiyoyin nasu sukan saka wani abu mai rikitar da mutanen da suke ciki kwanan nan muna cikin maiduguri mun taro a cikin maiduguri hada da su manyan sojoji da polis da su a ciki mun yi magana mun faɗawa kanmu gaskiya saboda haka ina tunani majalisar ɗinkin duniya tana da dama ta ce ma gwamnatin tarayya hanyar da kuka bude cewa na sulhun nan fa bai inganta sosai ba domin akwai mutane mutanen da ba sa tunanin wannan abun ya kare a samu sulhu ba sa bukatan wannan saboda haka na biyu a duba fa ainihin kasafin da aka yi ma harkar tsaro nan gaba da bai taka karya karya ba sam gwamnonin borno da yobe sun faɗi gaskiyan soja sun san ainihin inda yaran nan suke yaran nan ma sun san inda soja yake suna zai kawai ba a hari tsakanin su ana gida ne lokacin da za a hadu a ke kowa ya gaji a zauna a tattauna a gama wannan maganar nan ta wuce abin ake nufi fa ana son a gazar da ainihin daular kanan borno wanda ta hada eh, najeriya da niger da kamaru da chadi suwa kenan wanda za a ganin su ba a ce musu sun aikata laifi amma kuma kowa ya san masu barnan a fadin duniya. Ita majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar a samu haɗin kai tsakanin fararen hula da sojoji wajen tafiyar da ayyukan nan. Kana ganin ba a yi haka ba ne? Dukka ba a yi ba domin na farko shi farar hula da yake kauye da sauransu tun da aka kafa jihohin arewa maso gabas. Noma ne sani ruwan mai tsafta wanda zai sha ba a kai masa ba. babu lantarki babu hanyoyi shi ya rasa komai a kauyukan namu shi ya sa wani daga nesa in ya zo ya nuna musu wani abu mai kamar da daɗi sai su bi domin ba su san ma bambancin ba abun yana bani mamaki wani sa'i su ce eh mutanen da kaza suna taimakawa yan kungiyar boko haram da sauransu to su suna zuwa su sai da makaman su ce musu a'a ne ko menene yi ban gane wannan maganan ba mm. saboda haka mafitan ita ce yar da sauran duniya ko ina fada aka yi karshen ta za a je a tattauna a yi sulhu ita ce kawai mafita tunda an san kowa ya gaji Dokta, eh, wato baka ganin kasashe na yammaci sun ce ba sa tattaunawa da waɗanda suka ɗauki makamai suke gwagwarmaya da suna addini waɗanda ake danganta da matsayin 'yan jihadi. Wataƙila wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita gwamnatin Najeriya take ɗari-ɗari na ta tattauna da su. Amurkan da take ke a tattauna da su, su suke tattaunawa da su. kuma mm. kowa ya san da taliban don da al-shabab don da isis da al-qaida kowa ya san tushe inda suka fito da sauransu saboda haka yanzu duk inda bukatansu ta biya ta kare suna koma a kansu su ragargaza su har ma a je wai za a je a kama a kashe shugabansu a je a binne shi a cikin hmm. ruwa sabar raina ma mutane hankali saboda haka ina ji gwamnatin najeriya ta saya da kuma makabtanta akwai kasajen da suke masa musu lamba a ganina, su yi da wuri in ba haka ba idan aka ce za a samu kudade na bai daya domin zai illata wasu kasashe yamma wanda da za su zama burus ba za su sake walwala ba saboda haka yana faruwa ana iya a inganta su su sake tashi koma a nema daga nesa ma a zo a sake ragargaza ainihin rashin lafiyan da aka samu yanzu haka To madalla Profesa Khalifa Dukwa mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bamu muka tattauna da kai. To madalla, madalla Hamisu.